This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai Bello ba mu dan labarin kalan labarai. To Maryam mazana jihar Adamawa fa suna ta aure cewa da ƙauyukan su saboda hare-haren mayakan Boko Haram. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yanzu fa tashe-tashen hankula dai sun saka mutane da yawa cewa zuwa makwabciya kasar Chad. Sai kuma batun Ebola. Hukumar lafiya fa ta bayyana cewa annobar Ebola yanzu za ta yi kokarin kawo ƙarshen shi ne baki ɗaya ba ma yaƙi da dakile shi ba. To a shirinmu na yanzu za ku ji cewa wata tsohuwa ta taka rawar gani a jihar Kebbi inda ta ba wani ɗan takara gudunmuwar naira miliyan ɗaya. Muna kuma ɗauke da fashin baki akan irin rawar ganin da tsohuwar ta yi. Za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi ya hana liƙa hotunan 'yan takara a jihar. To ko menene dalilin hakan? Bayan labaran duniya dai za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun arce daga ƙauyukansu zuwa babban birnin jihar wato Yola kenan a cikin wannan mako. Biyo bayan munanan hare-haren mayakan sa kai a kwanakin baya tsakanin ranar Juma'ar makon da ya wuce zuwa Litinin ɗannan. mayakan sa kai dauke da makamai sun kai hari akan akalla kauyuka guda biyar a kusa da garin Michigan. Mazauna garin da ya san bayyana cewa mayakan sun shiga garin ne akan babura da motoci inda suka ta sace sacen kayan jama'a suna kona gidaje. A wani dan karamin gari da ake kira Lidley mai mutane 150 jama'a da yawa suna bacci a lokacin da 'yan bindiga suka far musu da safiyar Lahadi. mayakan boko haram a halin yanzu suna kama da manyan yankuna a jihar borno da ke raba iyaka da jihar adamawa mutanen da suka tsira dai sun isa birnin yola da ke da tazarar kilomita 230 daga garuruwansu inda ma suka shiga sansanoni jama'ar sun kara da cewa akalla mutane 100 ne suka gudu da gidajensu daga akalla garuruwa guda hudu amma kuma ba su da adadin yawan mutanen da mayakan su kashe. Najeriya na shirin gudanar da babban zaben kasa da kuma na 'yan majalisa ranar 14 na watan Fabrairu mai zuwa. rikicin boko haram na daga cikin manyan batutuwan da ake lura da su musamman ma idan aka yi la'akari da shugaba goodluck jonathan mai neman sabon wa'adin mulki da kuma tsohon shugaba na mulkin soja janar muhammadu buhari da ke kalubalantar jonathan din mr jonathan dai ya kaddamar da dokar ta ɓaci a jihar borno adamawa da yobe a watan mayun shekarar 2013 kenan a matsayin wani mataki na yakar 'yan bindigan boko haram amma har yanzu suna ci gaba da kai harhare. waɗannan rigingimu dai sun saka shakku a zukatan jama'a game da yiwuwar gudanar da zaɓe a wannan yanki To Bello har yanzu muna kan batun Boko Haram saboda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta bayyana cewa tashe-tashen hankula ya saka mutanen Najeriya su dubu goma sha hudu arcewa zuwa makwabciyar ƙasar Chadi a cikin watan Janairun nan. Mayakan Boko Haram a arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soji kuma sun kai hari a kan garin Baga da ke kusa da tafkin Chadi a farkon wannan watan. Wasu rahotanni sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun kai dubu wani abu. Da yawa daga cikin jama'ar da suka yi gudun hijira sun bayyana wa majalisar wato jami'an majalisar ɗinkin duniya irin munanan labaran hare-haren a ciki har da harbin jama'ar da suka yi ƙoƙarin arcewa a cikin kwale-kwale. Wani mutum ya bayyana cewa ya ga gawarwakin mata da yara suna iyo a cikin tafkin na Chadi. A baya-bayan nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Bagasola da ke Chadi. Hukumar na kyautata zaton cewa misalin 'yan Najeriya dubu talatin ne za su isa Chadi kafin ƙarshen wannan shekarar. Ƙungiyar Boko Haram ta ce tana rajin kafa ƙasar Musulunci ne a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar rasa rayukan dubban mutane tun shekara ta dubu biyu da tara. Labaran kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala hukumar lafiya ta duniya ko WHO a takaice yau Alhamis ta bayyana cewa yunkurin dakile yaduwar annobar Ebola mafi muni da aka taba gani. Yanzu ya mai da hankali ne akan kawo ƙarshen annobar ma baki ɗaya biyo bayan faduwar adadin waɗanda suke dauke da cutar mafi yawa da aka taba gani tun ƙarshen wannan ƙarshen watan Yuni kenan na shekarar ta wuce. An samu labarin cewa mutane 99 ne suka kamu da cutar a makon da ya wuce a ƙasashe da suka fi kamuwa da cutar wato Gini, Liberia da Saliyo bayan sabon kiyasin da eh, WHO ɗin ta yi. kasar Saliyo ita ce ta fi samun raguwar adadin waɗanda suka kamu da cutar a makon da ya wuce, inda mutane 65 ne kacal suka kamu. Idan kuma aka kwatanta da makon baya inda mutane 117 suka kamu da cutar da kuma makonni uku da suka wuce lokacin da mutane 184 suka kamu da Ebola. A Liberia inda Ebola annobar ta yi kamari a baya-baya an samu mutane guda hudu ne kawai waɗanda suka kamu da cutar idan aka kwatanta da watan Agusta da Satumba na shekarar bara inda mutane 300 suka kamu da cutar a cikin mako daya. Hukumar Lafiya ta Duniya duniya ta bayyana cewa a wannan rukuni na biyu a yaƙi da Ebola. Jami'ai za su kawo ƙarshen gine-ginen asibitocin wucin gadi inda su fi mai da hankula ne akan neman waɗanda suka kamu da wannan cuta da kuma kulawa da su da kuma hulɗama da jama'ar a wannan al'umma domin tabbatarwa an binne gawawwaki yadda ya kamata. Wani sakon sauti daga wani wanda ake wanda aka ce dan jaridar kasar Japan ne da ke hannun mayakan ISIL ya ce za a kashe matukin jirgin saman yakin kasar Jordan da kungiyar ta kama idan kasar Jordan bata saki wata mace ya kuna bakin wake ba kafin karshen yau Alhamis kenan. Jami'ai a Japan da Jordan na kokarin tabbatar da sahihancin sautin da aka bayyana cewa muryar dan jaridar Japan din ne Mr. Kenji Goto. A cikin sautin da aka saka a kan yanar gizo jiya Laraba, wani mutum da ya ce shine Mr. Goto ya bayyana cewa za a kashe matukin jirgi mai suna Mu'az al nan take idan ƙasar Jordan bata aika Sajida al-Rishawi zuwa bakin iyakar Turkiyya ba kafin faduwar ranar yau Alhamis. al-rishawi 'yar ƙasar iraki an same ta da laifin aikata ta'addanci da ya kashe mutane 60 a babban birnin amman da ke jordan maryam a karshe an samu kwanciyar hankali a bakin iyakar isra'ila da labanan yau alhamis kwana daya bayan arangama da ta kashe sojojin isra'ila guda biyu da wani sojin majalisar ɗinkin duniya guda ɗaya rungumin jiya laraba dai sun biyo bayan wani harin roka da mayakan Hezbollah da ke Lebanon suka kai wa jerin gwanon motocin yakin Isra'ila bakin iyaka. Ita ko kasar Isra'ila sai ta mayar da martani da kai hare-haren sama da kuma harba rokoki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla wata tsohuwa mai suna hajiya matu mai talle tara 'yan shekaru kusan tamanin da haihuwa ta kwashe kusan awoyi tara tana jiran isowa ɗan takarar shugaban ƙasa janar muhammadu buhari a jihar kebbi lokacin da ya je yakin neman zaɓe hajiya matu to ko me yasa kika jira har na tsawon wannan lokacin don ganin ɗan takarar in da ya sa ka so in gashi in ga shi in girmama shi in daraja shi don ya girmama ni ya daraja ni kuma yana kyaita ni. To ta yaya ya girmama ki ya darajar taki? Abin da sa yadda darajar ta sai fara siyasa ce. Sai dama ni hajiya fati kalle tara. Ɗan siyasa sun ka ba mu kwangila lokacin ba siyasa ma sosai. Ya aiko muna sakkata lokacin. Na ce duk wanda ya aikin gaskiya an ka aiko mutum goma sha ɗaya daga sakkata sun ka zo sun ka da aiki. Aiki mai kyau a biya shi. Ni eh, mm. ina cikin waɗanda an kariya. Suka ce lalle aiki na ya yi kyau. Da ni da wani ishirin sakwato. To sana'a ki? Yanzu sana'a ba abin da za ina sai da yaji, ina sai da atamfa, ina su asalanin sana'a ta. To amma sai da yajin nan da atamfa na daɗe ciki ina sai arziki. Amma ina sana'a ciwo na yi suna da sana'a ciwon kwarai kuma. To Hajiya mun samu labarin cewa kin ba da naira miliyan ɗaya ga janar Buhari. Shin me ya miki daɗi da kika ba shi gudunmuwa wannan kuɗin? Allah ya taimake shi, taimako na mun ka ba su don jin daɗin ya tsaya don ba mu yi zaton ma yana koma tsayawa ba. da da ya tsaya mun shi daɗin tsayawa ce. madalla hajiya faɗi batu mai talle tara kenan akan irin rawar ganin da ta taka ya sa na tuntuɓi malam kabiru ɗan ladin lawanti ma'aikacin jami'a ahmadu bello fannin koyar da aikin jarida don ya yi mana fashin baki ga abin da ya ce wato abubuwa guda biyu suka faru a kebbi sun ba kowa mamaki kuma jaridu da yawa sun ɗauka wancan satin ko cikin farkon wannan satin na ɗaya akwai mutanen da aka ce kusan dubu biyu da suka yi tafiyan kilomita talatin da hudu a kafa don kawai su je su ga janar buhari sannan a cikin haka sai aka samu labarin cewa ko wata tsohuwa yar shekara wajen tamanin da hudu wanda ta bawa janar buhari naira miliyon daya na duk abin da ta tara a rayuwarta. Malam Kabiru ita wannan matar da ta kwashe dukan kuɗinta ta ba wannan ɗan takarai a tunaninka me take tunani da ta bashi wannan kuɗin tunda na san ba za ta rasa wasu hidimomi da za ta yi ba kuma tana da iyalin da kila suna da bukata. Wato abin da zai nuna mana guda ɗaya ne shine ita yanzu dai ba ta bukatan duk wani abin da ma Buhari zai yi ko da a ce ya zama shugaban kasa saboda majalisar ɗinkin duniya ta sanya cewa ɗan Najeriya ba sa wuce shekara arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyar a rayuwarsu eh. amma yanzu ta kai shekara tamanin da hudu kin ga kenan ita ba ta bukatan wani amfani daga wajen janar Buhari. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi inda gwamnan su ya hana manna hotunan 'yan siyasa da kuma 'yan jam'iyyun siyasa a wani mataki na daƙile ayyukan ta'addanci da wasu 'yan ta'addan siyasa suka bullo da shi. gwamnan jihar bauchi dr malam isa ya guda ya ba da umarnin hana lika hotunan yan siyasa da kuma na jam'in siyasa a wurare mallakar gwamnati sannan kuma ya shawarci yan siyasa da su kaura cewa manna hotunan siyasa a gidajensu sabili da haɗuran da ke akwai tattare da yin hakan gwamnan ya shaida hakan ne a hirar da manema labarai a gidansa a bauchi eto eh na farko dai abinda kata daga wajen shugabanci shine zaman lafiya a tabbatar da cewa da rayukan mutane da dukiyoyinsu an tsare ganin cewa 'yan siyasa su dinga kona gidajen mutane ba gaira ba dalili su dinga tozarta wanda ba su yi musu kome ba ba gaira ba dalili a su yi ta'addanci cikin gari ba gaira ba dalili na ga dole ne a matsayin na gafna na fito na ɗauki wannan matakin posta posta duk wani ɗan siyasa da yake so ya manna fosta yanzu ya yi gininsa ko na kwano ne ko na siminti ne ko na, na, gol ne ya gina ya manna fostocinsa ya manna billboards dinsa ba hana shi ba amma ka je ka manna fosta a gidanka yes gidanka ne amma fostan nan na siyasa ne to ba wai ana duba a'a kana da yanci eh ka na fosta a gidanka ba amma ni a matsayina na gafna in na ga fostan nan zai kai ga wani dan ta'adda ya zo ya sa maka wuta a gida ya ƙona maka ‘ya'yanka ya kona maka matanka wanda ba ruwan zuwa san hawa ba san sauka ba to kaga ina da haƙƙi to dai ba ana yin ofis na ‘yan takara ba ba hana yin posta na ‘yan takara ba ba hana kuma jam'iyya su je su yi gini ya su duk su gina garin nan da gidaje su a postan su ni bai dame ni ba abin da ya samu safi ginin su ba ruwana tun da yake babu mutum da yake kwana cikin gidan nan to a dangane da hakan ne sai na mai matsayin dan takarar gwamna a karkashin APC barista Muhammad Abdullahi Abubakar ka abin da ya ce apc ba 'yan da wasu, ba ne saboda haka za mu bi dukkan daman da muke da shi a ƙarƙashin wannan kundin tsarin mulki tarihi ne ke maimaita kansa inda mai girma gwamnan jihar bauchi ya tuna sai da ya tafi kotu akan irin wannan lokacin da ke takararsa a shekarar dubu da bakwai kotunan nan kuma suna nan saboda haka za mu yi challenging wannan a kotunan kasan nan ba za a daga hankali ba in Allah ya yarda to ba shi yake sa kai harara ba tashin hankali kuma an yi shi a dalilin hoto su inda tashin hankalin su ya fara amma kuma in ji ta bakin baban gida a jiya ɗan jami'ar pdp cewa yi doka tana la'akari ne da duk wani abin da zai kawo lahani wa al'umma akwai abin aka duba abin zai iya jawo illa dokar da ta dace sai a dakatar kamar maganar sa posta da muke yi shine ita sa posta wai wanda take takara to amma yanzu kamar in ka duba a nan cikin jihar Bauchi saka wannan posta yana daga cikin abubuwan da yake nema ya jawo tashin hankali tsakanin al'umma da suke siyasa abin da nake so ka gane lokacin da aka hana shi mai girma gwamnan jihar Bauchi malam Dr. Isa ya bude mata saka posta shi kaɗansa aka hana shi saka fosta ba dukkanin dan takarar kowace jam'iyya ba shi kaɗan shi ne aka hana saka hoton shi a jihar bauchi amma shauran yan takara suna da damar su saka ba kamar irin wannan bane da ya kasance an ci gaba ɗaya ne da wanda yake jam'iyyar pdp da wanda yake kowace jam'iyya ne ma kar ya saka hotonsa a abin da ya shafi kayan gwamnati a abin da baya da hurumi a kai. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe da Abdulwahab Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha shida. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. filin sai bango ya tsage zai ci gaba da gabatar da kuma jaddada muhimmancin samun zaman lafiya tsakanin al'umma a shirin da muka taɓa yi da imam nuren ashafa da pastor james wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna najeriya salamu alaikum wa alaikum salam A tare da shugaban rundunar adalci na jihar Plateau, Nastu Zubairu Abubakar, na muku barka da kokari a wannan yammaci. A tambayan da nake musu, a wannan kungiya nasu na yada zaman lafiya a ƙasar Najeriya da kokari da suke yi ma za mu ce na duk duniya a samu wanzar da zaman lafiya. to a jihar Najeriya a kasar najeriya kokarin da suke yi yana shiga lungu da sako birni da karkara kuwa na biyu wani karfin gwiwa za su kara mana mu kungiyar rundunar adalci na dada wayar ma al'umma cewa hukunci na adalci ne a zauna lafiya babu bambance-bambancen addinai ni iyakacin tambayan da zan yi kenan na gode mu huta lafiya. To mu ma mun gode. To imam da faso kafin ku ba da ansa ga wata wasiƙa ta haɗin gwiwa kusan tambayar ta yi kama da ta wannan malami na Jos. Wasiƙa ta haɗin gwiwa ne daga Matthew Garba da Malam Akarami. Suka ce to kun riga dai kun ansa wannan tambayar akan wani mataki kungiyar ku ke ɗauka na sasanta rikicin addinin jihohi kuma a jihohi nawa a Najeriya kuke da reshe kuma ina ne headquarter ku? kuma me yasa ne wannan kungiya ba ta shirya wasu tarurrukan bita ko laccoci a Kaduna? Idan kuma kuna shiryawa ne to a ina ne domin sun ce su mazauna Kaduna ne amma ba su da ɗuriyar kuto. Bari mu fara a faso wace ansa za ka bari mu fara da kai faso wace ansa za ka ba wa'annan mutane. To na gode wa Matthew Garba da abokinsa. da farko dai ina son idan Matthew mazauna mazaune Kaduna ne zai ringa kowane ranar Asabar muna da wani zaure da muke zama muna tattauna ana yi mana waya kai tsaye muna ansa tambayoyi da suke da nasaba da addini da kuma zamantakewa na al'umman eh, Kaduna da kuma kewaye da duk inda ake sauraron wannan tasha. na eh, eh, na nan jihar Kaduna a musamman. Na biye da wannan muna bita a loto-loto a unguwanni da kuma wurare da dama akan koyar da mutane akan hanyoyi da za su sarrafa takaddama in ta taso ta bangaren addini sannan idan yana so ya sani shi shugaban rundunar adalci muna a shirye idan sun gayyace mu za mu koyar da su bita akan addinan namu guda biyu akan hanyoyi da za su sarrafa takaddama kuma su tabbatar da adalci a doron ƙasa wannan muna yin sa a loto-loto kuma idan mun samu saduwa da su za mu so mu san inda za mu gansu don mu ballagar da wannan sako na musamman a ƙarshe ina so in cewa mai tambaya cewa maciu cewa eh ofishinmu na nan kaduna a nan gidan bene da ake ce da shi hamza zayad building dora da and about in ka zo za ka tadda mu muna da ofisoshi a kusoyi shida na nigeria akwai ofishinmu a Lagos akwai ofishinmu a ware a jihar Imo kenan akwai kuma a Kalaba a jihar na kudu maso kudu a Kalaba sannan muna da ofishi a Yola inda duka ofisoshin nan da kuma Jos muna da ofishinmu a Jos a Malam Kure road a nan jos to duk inda muka faɗa nan kaduna kuma tana ƙoƙarin duba helikwata da kuma arewa maso yamma a dukkanin muna gudanar da bitoci sannan idan ka samu shiga yanan gizo za ka ga a site ɗinmu inda za ka iya neman a yadda za ka samu saduwa da mu Allah ya sa ka zo domin muna son a karu mu yaɗu mu baza ballagar da sakon nan Najeriya ta samu zaman lafiya mai dawama. To a imam shi mutumin nan na farko da ya tambaya fa na Najas Jos din nan wace ansa za ka bashi? Na farko muhimmi bayan ka shiga ƙauyuka ƙauyuka yanzu aka tafa balewa rigiman tafa da bagoro wannan eh. muna aiki aka ne musu mafita a yanzu haka haka akan ta muke sannan kuma haka za ka magana rigiman cikin garin Jos. wanda muna nan sirce muke don yawan lokaci a sirce muke ayyukanmu don aiki na neman zalafiya da kawo tafarkin al'umma musamman aiki da waɗanda yake abin ya shafa ko an ji masu ko kuma suna cikin halin juyayi na musiban da ya faru da su na tattaunawa domin neman maslaha a cikin al'umma bisa rufe yawan aikin mu ba ma faɗa sai dai inda muka gama aiki ka misali mutum je yalwan shi kan me muka yi zangon katab na farko me muka yi in mutum ya zo cikin garin Kaduna zai san me muke ciki. Na biyu game da maganan kone kone mm. me hujjar kone wurin ibadu ni a matsayin na musulmi ni ban ga wani hujja da musulmi yake ci ba a matsayinsa na musulmi da zai tashi zai samu ko coci ko ko wajen bautan gunki ma in kirke suke bautan gunki ya je sa mai banka ma wannan wuta ni ban ga ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba bai kuma nuna mana mai haka ba ne kuma duk yawan karatu na da kuma yawon da nake na almajiri na ilimi ban san inda musulunci yake a yi wannan ba musamman a kone dukiya ko kuma a kashe sana a kona gawan shi ko a fatattar gawan mutum a ce an yanka kan shi wani bangaren jikin shi an ɗauka mu ba mu ga wannan ba cikin karantawa na addinin musulunci amma ban sani ba ko yana cikin karantawa na fasto zai iya mana inda ya samu wannan suna su da suka yi mana abin da suka yi. To fasto me zaka wata ansa zaka ba wannan malama? Allah na sani cewa Isa almasihu Yesu Kristi shine a wato shugaba a gare mu shine muke koyi da shi. Ayan Allah na ce mana an ce irin ma tauka na a ci balbal bai iya karyawa balle a ce ya kashe mutum. To idan za mu yi koyi da shi ne duk mahaluki da ya je ya ɗauki ran wani ko ya kone dukiyan wani ya yi shi ne akan gurbi ba irin ta krista na krista ba ya bi hanyar shi ne daban ya shiga ya bar addini ya bar sifan addini ya shiga hali na mutuntaka ayan Allah na ce mana mu nemi zaman lafiya da dukkan mahaluki tare da rayuwa na tsarki in ba haka ba za mu ga Allah ba to idan ko ya zama cewa ba za mu shiga mulkin Allah ba cewa in mun ba mu nemi zaman lafiya da kowa ba da sunan wa suke yi mu yi hankali ba dukan eh, John ne Krista ba ba dukan Christopher ba ne Krista kazalika wa'inda suke da wani addini da suna na addinin amma ba suna ballagar da sako na addinin ba suna shiga tutan mu suna bala'i sai a ce Krista ya yi, a yi hankali da wannan to sakwato ku ba mutum ɗaya ko nina abu binji mai shago dogon daji house sokoton najeriya abin da a tambaya ta a nan shi me yasa idan al'amari ya samu a Najeriya ba a tsayawa a zauna a sulhu ne sai ya ɓaci. Bari mu fara da imam. Babu shakka abu ne wanda ya kamata shugabannin mu masu gwamnati da mai da hankali. Dan Qur'ani ne karara suna cewa ya yi lazin taku fitnatan la tusibanna allazina zalamu. Wannan kalma muhimmin kalma ne mai zurfi akan duk abubuwan da yake fitina in ta taso ba ta tsaya wanda ya tsokano ta. Ke sa wani karantawa ma aka kanta da mutum mene Allah da mu Allah ya tsine ma dukkan mai tada fitina fitina a kwance take Allah ya tsine ma mai tada ita wa'annan muhimman magana guda biyu yakan faru da mun fara jin kuma mu yake faruwa ne da mun rigima ba ta faruwa sai an fara ganin alamominta kuma alamominta yana ta jita jita lokaci yayi kuma na san kasar mu masu mulki a wannan ƙasa baki da suna da wani abu na security ta musamman da kuma wato 'yan tsaron ƙasa da kuma tsaron lafiyan al'umma da an ga alamomin kina lokaci da za mu ba su ƙarfi mu ga cewa mun kashe wutan mun kashe hayakin nan da hayaki ya taso wani hikima za mu yi mu kashe hayakin nan kafin ta zama wuta kuma ina ja kan duk wanda Allah ya ba mulki a hannun shi a wannan ƙasa Allah ya yi su yi ba da ƙarfi wajen gano alamomin fitinonin nan da kuma magance su tun suna hayaki kafin su zama wuta. To, Pastor Wuye me za ka ƙara? To, ayan Allah ya haƙi mana a cikin littafinsa cewa na sa ku masu tsaro idan kuka ga bala'i za ta so kowa al'umman ku kuka ci gargadar da su zan nemi jinin su a wuyan ku. to shi sa da so da dama a masu kungiyoyi na gwamnati da kuma na al'umma na bayan ƙasa idan ko mutum ya ga alaman takaddama za ta kunno kai bai sanar da mutane ba ko ya mata rigakafi to ubangiji na cewa zai biɗi jinin duk wanda ya samu sulwanta ta wannan hanyar to shi sa muke cewa dole ne a ci gaba da akwai darasuka da kwaisa da ake yi da muke a wannan cibiya tamu a balagada shi a ƙasar nan gaba ɗaya arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya saboda idan an ga alaman takaddaman nan a zuba mata ruwa tun tana hayaki kafin ma ta zama wuta har ta kawo gobara to shi sa muke kira da duk sauraron mu a wannan lokacin cewa lokaci yayi da unguwa unguwa ƙauye ƙauye binni binni sako-sako za a sa mutane masu kamil kamilan mutane wanda za su dinga duba alamomin nan a sanar in an sanar a ɗauke eh, mataki da sauri a dinga maganta shi in dai an haka ba za mu dinga shiga irin eh, matsala da muke ganin kan a ciki ba na gode ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a huta lafiya saurare nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda ni Halima jimarau da Jamila Kabiru fage muke gabatar muku. baicin hilin da dahe idan wannan ruwan miyar taki ya dahu za ki ji ƙanshin da dawaki da su barkonan ki ma'ana tashi za ku ji ra'ayoyin matasa akan irin cututtukan da ake ɗauka a wajen jima'i su kanjamau su ciwon sanyi su syphilis ɗaukan cutan da wuri ta hanyar zina da magajin banza da sauran sai dai sai dai addu'a lamarin don ba wani ɗa namiji da zai taso bai nemi mata ba Madina Dauda da Hafsat da Zainab za su kammala muhawararsu akan tsafta da kuma kula da lahiyar mata. Yawanci abin da ke cutar matan arewa kenan abin da ke kore masu masajen su daga gare kenan saboda ba na mijin da zai so ya zo ya kwanta. Kusa da mata tana wani tana tana <laughs> kwarai Nan gaba kaɗan za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To madalla kafin mu rufe shirin namu ga Bello da takaitattun labarai. Maryam takaitattun labarin na cewa mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun arce da ƙauyukansu zuwa babban birnin jihar wato Yola kenan. A cikin wani makon biyu bayan munanan hare-haren mayakan sa kai a kwanakin baya tsakanin ranar Juma'ar makon da ya wuce zuwa Litinin ɗan mayakan sa kai dauke da makamai dai sun kai hari akan akalla kauyuka guda biyar a kusa da garin michika Mazauna garin sun bayyana cewa mayakan sun shiga garin ne akan babura da motoci inda suka ta satin kayan jama'a suna kona gidaje. har yanzu kuma muna kan batun Boko Haram saboda hukumar kula da 'yan gudun hira ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta bayyana cewa tashe-tashen hankula fa da ya saka mutane wasu wajen dubu goma sha hudu har cewa zuwa ya kasar da a cikin wannan wata na Janairu. Mayakan Boko Haram da arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soji kuma sun kai hari ma akan garin Baga da ke kusa tafkin Chad a farkon wannan wata. Wasu rahotanni sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun kai dubu wani abu. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO a takaice yau Alhamis ta bayyana cewa yunkurin dakile yaduwar annobar Ebola mafi muni da aka taba gani. Yanzu ya mai da hankali ne akan kawo ƙarshen annobar baki ɗaya biyu bayan faduwar adadin waɗanda suke dauke da cutar mafi yawa da aka taba gani tun karshen watan Yuni. wani sakon sauti kuma daga wani wanda ake aka ce dan jaridar kasar japan ne da ke hannun mayakan isil ya ce za a kashe matukin jirgin saman yakin kasar jordan da kungiyar ta kama idan da har kasar jordan din bata saki wata mace yar kunar bakin wake ba To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyar Bishop James Daman na Jami'ar Sacred Heart da ke hukumar Shandam, jihar Plateau, wanda ya rasu ranar sha biyu ga watan nan na Janairu kuma an yi jana'izarsa yau Alhamis. Allah ya ji kanshi ya ba iyalin shi haƙurin jure wannan rashin. Yanzu a madadin Bello Habib Garadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da injiniyan mu Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you